Adaran maya ya za ka yi min haka, ka ce sauran kaɗan aiki na ya kammala, shi ne za ka gudu ba ƙara samun ba? Yara suka fara taruwa a kanta sai kurma ihu take yi. Da saurayi wannan matan ta ɗaura ta a hanyar gida. Tana tafe tana kuka kamar shashasha, sai surutai kawai take ta yi. A mota aka kawo su har kofan gidan cike da kayan arziki. Yaran unguwa suka dinga dafifi suna shafa motar suna tsalle har yanzu sun kasa sabawa. Yara matasa suka kwashe kayan da suka zo da shi suka shige da shi cikin gida. Su kuma suka bi bayan matasan jikinsu a sanyaye. Buba direba ya ja mota sai tafiyarsa. Suna kokarin shiga cikin gidan ana kokarin fitowa da sallau. An rarrike shi jikinsa ya yi tsanani. Lantana ta rafka salati game da fashewa da kuka tana faɗin. Ina za ku kai shi? Waldi ya ce, asibiti za a kai shi domin jikinsa ya yi tsanani. Nan tafiyarsa a baya tana kuka. Uwa ta shige cikin gidan tana matsar hawaye. Sadiya da Iya na tsaye tsakar gidan suna tausayin Sallau, ta shigo cikin gidan. Kallo suka bita da shi ganin tana matsar hawaye. Domin sun ɗauka ko ganin jikin sallau ya rikice ne yasa ta yin kuka. Zaunawa ta yi tsakiyar gidan tana kukan nadama. Ko minti goma ba a yi ba sai ga ya ta shigo cikin gidan tana kurma ihu. Ta zube a gaban mahaifiyarta tana faɗin. Shi kenan uwa aiki ya lalace. Yan sanda sun kama an jiya da yamma. Dan Allah ni yi min shiru da zancen wani alramma. In za ki haƙura, ki haƙura ki zauna inda Allah ya ajiye ki. Na dawo daga rakiyar wannan duniya mai cike da rudu. Uwa ta faɗa tana sharɓe hawaye. Shamsiyya ta dago da kai tana kallon ta cikin mamaki ta ce, Ban gane abin da kike nufi ba, kina nufin irabu da maganar auren sarki ko me? Eh, abin da nake nufi kenan, domin babu yadda za a yi yana da balaraba ya aure ki. Shamsiyya ta fashe da kuka tana faɗin, Uwa kar mu yi haka da ke kin ji, ke ce fa kika yi min alƙawarin cewa ko da zaki yawo tsirara sai inda ki ya ƙare, zaki saya min gurin ganin bukata ta ta biya. Uwa ta kau da kai tace Ke, ni kyale ni dan Allah in ji masifan da nake ciki. Ubanki ya sake ni saki uku, Ga masifar ku ta same ni, na zo a banza zan koma a wofi, ni yanzu waye zai aure ni. Ta ƙara shi magana tana rusa ihu. Shamsiya ta dafe kirji tana faɗin. Baban namu ne ya sake ki, yaushe hakan ta faru? Nan uwa ta kwashe duk abin da ya faru ta faɗa mata, har da ta gidan sarki. Shamsiya ta kwanta tana ihu kamar wacce uwarta ta mutu. A can masarauta kuwa, suna zaune a gaban mawan Fulani dukkansu uku. Sai shi ya zama cikon na hudu, yana zaune akan kujera ya hakimce. Mamplan ta ce, Salati koma ga annabi. Dukkan su suka amsa da sallallahu alaihi wasallam. Minti goma tsakani ta yi addu'a ta shafa su ma suka shafa. Ta kalli sarki a ta ce, Babban abin da ya sa na tara ku a nan ne. Domin in ja muku kunne ne game da muku nasiha, musamman ma kai. Ta faɗa tana nuna shi da hannu. Kansa ya sunkuyar ƙasa ta ci gaba da cewa, Allah ya ɗaura maka wani babban nauyi a kanka na mataye har guda uku. Dukkansu suna da hakki a kanka, babu wata tafi wata a cikinsu sai wacce tafi kyautata maka a cikinsu. Don haka ina mai gargaɗinka da ka rike amanarsu, ka ba wa kowace hakkinta wanda ya rataya a kanka. Ya ce, in sha Allah mama, kar ki damu, ko kuma na dawo kanku. Ta faɗa tana kallon su dukkansu uku. Ta ci gaba da cewa, ku yi ƙoƙari ku kula da mijinku, ku fahimci me yake so da wanda baya so. Yana yi bari na bari, ku yi ƙoƙarin zaman lafiya da junanku domin ku kwantar masa da hankali. gurin ganin ya rike amanar kuɗi da jagorancin mutanen gari wanda ya hau kansa. Ni wannan kawai za ku yi min ku faranta min insha Allahu. Kuma idan wani saɓani ya shiga tsakaninku da shi, ba fata nake ba. Zaman tare dama ya gaji haka. Zo mu zauna, zo mu saba haka duniyar take. To sai ku same ni ku sanar da ni. Insha Allahu komai zai zo da sauki. Mama, insha Allahu za ki sami masu zaman lafiyar junansu. Balaraba ta faɗa kanta a ƙasa. Azima da Halisa ma abin da suka ce kenan. Mama ta ce, Masha Allahu, ya yi kyau, Allah ya muku albarka. Amin suka ce gaba ɗayansu. Karfe shida na yamma gurin walima ya ɗauki harami. Ya tsaru ya ƙayatu sosai. Shahid da Shatima ne suke ta kai kawo gurin saukar da abokansu da suka fara zuwa. Suna sanye da wata arniyan gezina wacce ta amsa sunanta. An yi musu ɗinki iri ɗaya. Hulansu da takalminsu duk kalan shaddan ne. Ruwan toka kenan sai sheƙi yake ta yi an yi masa aiki ya zauna a jikinta. Suna zaune a falansa kan kujera Kowace kujeranta daban da 'yar Babu wacce ta yi wa 'yar magana. Suna sanye da kaya iri ɗaya, shadda ce, sky blue an yi musu ɗinkin aliya. Ta ci sirfani a gaban rigan. Kowace ta ɗaura ɗaure daidai da kwalliyarta. Gol kuwa kamar a yi magana da hannaye da wuyansu. su iri ɗaya ne. Azima da Halisa sun sha kwalliya a fiska, babu mayafi a jikinsu. Balaraba kuwa babu laifi, fiskanta babu komai sai farar hoda da kwalli wanda ta zirara a idanunta. Bayan haka ko man bata saka ba, amma hakan bai hana ta nuna kyawunta ba. Ta haifa karamin mayafi wanda ya sauko ya rufe mata kirjinta. A hankali yake saukowa, wani irin ƙamshin turarensa ne ya gauraye wurin. Dukkansu suka mai da kallon su kansa. Kallo guda ta yi masa ta ɗauke kanta gabanta na faduwa. Yana sanye da shadda irin na jikinsa sak, an yi masa ɗinki irin na zamani. Tana haɗe da falmara, wacce ya ji surfa ne mai tambarin sarautar su Gaba da bayan hulan shi ma an yanki shaddan ne aka haɗa ta. Kafar shi sanye da wani rufaffen takalmi mai gashi gashi Sky blue ne, hannunsa ɗaure da agogo na zallan azurfa. Ya san sama an zuba zobuna manya-manya masu ɗauke da tambarin sarautarsu. Cikin nutsuwa ya ƙara so wurinsu, fiska babu yabo, babu fallasa ya ce, ku tashi mu je. A nutsu suka miƙe jin abin da ya ce, gaba ɗaya suka bi bayan shi. Sai ga shahid da sauri tare da wasu fadawa su uku suna take masa baya. Shatima ya ce, ku yi tafiyar ku kawai. Suka ce an gama ranka ya daɗe. Magana yake masa ƙasa-ƙasa, tsayawa yana ɗan hararansa. shi kuma yi dariya ya ce, Haka ne mana, sai ka yi gaba ka bar mana amananka a baya? Kai faɗan gata ne gaskiya. Banza ya masa yana ɗauke kansa, da alama yau in miskilancin nasa suna kusa. Shatima ya ƙara so tare da su balaraba. Dole suka tilasta shi shiga tsakiyarsu, suna tafiya su kuma suna take musu baya. Tun fitowarsu har zaman su masu hoto da bidiyo suna ta aikin su Maroƙa duk sun cika gurin da roƙo. Sosai gurin ya cika yi tumbatsa da mutane, kowa sai farin ciki yake yi. ciki kuwa babu ‘ya'yan waziri zayyano ko guda ɗaya. Duk suna can cikin gidansu bakin ciki kamar ya kashe su. Jin cewa har da gwamna sai da ya halicci wurin. Walima ta yi kyau sosai, an raba kayan abinci na ci da na sha. An raba kayayyakin sakawa, jikukkuna, atamfofi masu ɗauke da hoton shi da na amaransa. Duk wanda ya zo wurin ya samu kuma ya yi guziri. Bakwai saura aka tashi saboda lokacin sallar magariba ne, kuma bayan sallan isha mama ta ce za a kai kowacce ɗakinta. Hannun da ya zuba wa ido gur, sun sha uban jan lalle wanda ya ja zazir har ya fara yin baki. Sosai abin ya burge shi kuma ya bashi sha'awa. Nata duk ya fi tafiya da imaninsa. Na sahali sabaki ne wanda ake zanawa. Shi ma ya yi kyau babu laifi kowa da kalan nashi a cikinsu. Cikin nutsuwa ta haɗa plate uku kowa da nashi. Ta miƙa masa nashi tana faɗin bismillah. Ajiyan zuciya ya sauke ya lumshi ido ya ce, Ke ina naki plate ɗin, kin haɗa wa kowa nashi. Babu yabo, babu fallasa ta ce, Na ci abinci na tun kafin na fito. Kai tsaye ce, ko kin ci dole ki ci anan. Ka'ida ta ce wannan. Cikin mamaki ta kalle shi, ganin yadda ya bata fiska yasa ta fara zuba abincin, domin ba ta son jan magana. Shiru gurin yayi sai motsin cokula. Satan kallonsa take yadda yake cin abincin kamar baya so. Ita kanta taunar ta sama abun kallo ne. Halisa kanta ya kara girma, ganin yadda yake kula da ita, domin shi ne ya tsiyaya mata ruwa ya miƙa mata. A daidai lokacin take ƙoƙarin ƙwarewa, Ganin yana sanya Balaraba aiki, yasa suka ƙara miƙe ƙafafunsu. Suna ganin sun fi da daraja ne a wurin shi, shi ya sanya. Shi kuma ya san su dama ba saba da aikin wahala ba. Shi ne ya fara miƙewa daga gurin. Ganin ya tashi ya miƙe ne, yasa ta yi saurin gudu fat ɗinta. To, Azima ma ta kammala miƙewa ta yi tauce fat ɗinta. Aka bar Halisa tunda ita ce take da miji a hannu jiya da yau. Tsito da waziri ne a zaune a cikin duhu. Aljani Makasudu ya hauro kan Tsito ya fara magana da waziri. Yana faɗa masa bukatunsa Makasudu ya ce, Akwai alkawari na a kanka na ƙafa biyu, kada ka ce na manta da wannan alkawari ina sane da shi, kuma sai na sha jini na wannan bukata taka kuma da ka kawo min za ta biya, amma da sharaɗi. Idan ka kuskura ka kauce sharaɗin da muka ƙindaya maka, to sharrin zai koma kanka, ka ji ko? Waziri ya ce, Arne ya dafa maka, ai da sharaɗin da kuɗin daya min, ina mai tabbatar maka da cewa zan bi shi ba zan kauce ba. Makasudi ya sa dariya yana faɗin. Shi kenan, ni zan jirge yanzu, amma zan sanar da tsito duk sharaɗin mu sai ya faɗa maka. Waziri ya ce, a sauƙa lafiya makasudu mai makullin mulki. Makasudu ɗan gidan kazaza, gaba salamun baya salamun ubana. Tsito ya dinga wani irin katantan tsakiyar ɗakin yana wani irin ihu. ɗib ɗakin ya yi shiru kamar an yi ruwa an ɗauke. Wajen minti goma Tsito ya dawo daidai. Cikin duhu ya kalli waziri ya ce, Da alama ɗazu muna magana da kai makasudu ya hauro ko? Waziri ya gida masa kai ya ce, akwai saƙon da ya ce zai faɗa maka sai ka faɗa min. Shiru ya yana sauraron makasudu, sai gida kai yake alamun yana sauraro. Bayan ya gama sauraron makasudu ya kalli waziri yana faɗin. Ya ce mu nemo bakan kulɓa da bakar kunama, sai bakar ɓera dinka sai tsohon ƙadangare wanda ya so saɓa saboda tsufa. Duk a yanka su a cire musu fatan jikinsu. A shan su su bushe sai ka kafa su a cikin ɗakinka Dukka ka kafe fatocin a jikin bango ɗaya, ka samu jan yanki ka sanya a tsakiya. Bayan nan kuma hanjinsu sai a haɗa wuri ɗaya, a sanya su bushe a daka su lukui, sai a zuba masa a cikin abincinsa. Da izininsa zai mutu. Idan bai mutu ba to zai rasa wani ɓangare na jikinsa. Sannan idan ka kuskura ko da mutum guda ne, ya shiga cikin ɗakin da kafe wa'innan fatocin, to abin zai dawo kanka. Sai magana na ƙarshe ya ce, Ka tafi bakin kogi da ƙaton rago mai tozali, ka yanka masa zai shanye jinin. Waziri ya ce duk za a yi da izininsa matukar bukata ta za ta biya. Yanzu yadda za a yi na samu waɗannan dabbobin ne shine abin dubawa. Tsito ya ce wannan ba matsala ba ne ba. Gobe sai ka fita da ni a mota ni zan samo maka. Sai dai ka ware min ladana. Waziri ya ce dukkan ka damu zan kyautata maka sai ka yi mamaki. Zan maka kyautatawa ta ban mamaki in za ka tafi. Nan suka yi sallama da waziri ya fita yana godiya wa makasudu. Kwanan sallau uku a asibiti ya ce gagarin ku nan. Lantana ta dinga kuka kamar ranta zai fita. Uwa ma duk da ya sake ta ta koka da mutuwar sallau. Shamsiya kuwa tun ta dawo daga gidan alramma ta kwanta ciwo rikis. Amai da zazzabi duk ta rabe ta je mai sai ubar zubar da yawo da take yi. Jama'a 'yan zaman makoki da yawa sun fuskanci ciki ne da ita. Uwa ta gane da sauran mutanen gidan. Rudan da suke ciki ne yana sun ga bacin ransu. Domin Hausawa na cewa wani tashin hankalin ya fi wani. Lokacin da Balaraba ta ji mutuwan sallau, kuka ta dinga yi sosai. Mama ta yi rashinta. Tare suka tafi da ita da Halisa da Madabu, ita ma ta je. Sarki kuwa da shi aka yi jana'izan sallau. Unguwan ta ɗauka wanda ma bai yi niyan zuwa gurin ba ya je dalilin zuwan sarki. Dalili kuwa sarki ya zauna a wurin. Ya saka akafa kafa rumfuna sosai. Mutane sosai suka dinga zuwa suna kwasar girki. Har da ma waɗanda suke fita kasuwa sai su dawo domin su zo su kwashi girkin gidan rasuwa. Kullum sai sun zo har aka yi sadakan uku. Balaraba suka dawo gida cikin jimami. Ta yi mamaki har raka share zaman makoki. babu iro, babu mabaruka. Har dai ta gaza hakuri ta tambayi iya, ta ce ina suke. Iya ta ce da ita, mabaruka dai ta fi sati hudu rabanta da gida. Shi ko iro tun kafin ki bar gidan nan aka neme shi aka rasa. Ta ce shamsiya fa. Iya ta girgiza kanta tana goge kwalla ta ce. Tana cikin ɗaki ta ɗauko abin kunya shi yasa take wa jama'a. Balaraba ta dinga share hawaye tana tausaya tausayawa rayuwarsu. Shamsiya kuwa tana jin an ce ga Balaraba ta zo. Za ta dinga leƙowa ta taga tana kallonta tana faɗin ina ma ita ce. Duk abubuwan da makasudi ya sa su samu, sun nemo kuma sun samu, sun aiwatar da aikin kamar yadda ya ce. Abin da ya rage waziri shine zuwa bakin ruwa ya yanka rago. Shi ma ya sa ɗan ba gobe da asuba zai fita domin ya samo masa rago, irin wanda makasudi ya bukata. Yau ne girkin Balaraba ya kama. Duk dama waɗancan kwanakin cikon na halisa ne, sai Azima ya mata kwana uku. Wannan mutuwa da aka yi yasa Balaraba ta kwanakin sun yi saurin zuwa. Ita fa ba ta lissafin komai, yanzu ba ta cikin hayyacinta, domin mutuwan sallau ya damar da mutuwan nata iyayen sabuwa jiki a sanye take yin komai karfe shida ta kammala girkin ta mai rai da lafiya ta yi wankan ta game da fesa turare a cikinta ta ko'ina tana sanye da wani material ne sky blue ya yi mata masifan kyau inda ta yi amfani da karamin mayafin ta yi da shi an yi mata kitso ta tattare shi a tsakiya ta sanya manya-manyan ribon sai ya zama kamar ta yi a coci ta yi kyau sosai ɗinkin riga da siket ne ta yi masifan kyau fiskanta ya yi fayau ko kwalli babu sai man leɓe ta goga A nitse ta dinga ɗibar kayan abincin tana kaiwa fal Su Amina da Hadiza bayinta suka yi suka yi tabbas su ɗauka mata, amma ta kita ce da su, su bar shi ita ma ladan take so. Sai suka haƙura suka kyale ta. Lokacin yana sama ta gama shige da ficinta. Sai ta koma fat ɗinta, sai bayan sallar magariba ne sannan ta kimtsa. Da niyyar komawa fat ɗin nasa. Da shirin zuwa masallaci ya sauko hankalinsa bai kai kan danin ɗin ba. Sai mai dafa abincinsu ya fara gani a tsaye tsakiyar falon. Ya san koyar da kansa ƙasa, Gyaran murya yayi da sauri ya dago da kansa ya masa barka da saukowa ya ce, Kana tsaye gashi ana shirye-shiryen ta da sallah. Mai girka musu abincin ya ce, Allah ya taimake ka, na zo zan jera abinci anan naga an jera wani, na ce Allah ya sa ba wani laifin na yi ba. Kallon danin tebul ɗin yayi, ya ga wasu haɗaɗɗun kuloli wanda ba a saba saka masa abinci a ciki ba. Girgiza kansa kawai ya yi, ya san aikin gimbiya ne. Yana ƙoƙarin tafiya ya ce, Yau an hutacce ka, gobe ma kar ka yi gudun a yi asara. ka fitar muku da wannan girkin. Yana gama maganar sa ya fita. Shi kuma ya koma ciki, cikin zuciyarsa yake cewa, amma wannan mata tasa ta tarbiyyantu ba kamar sauran ba, Allah ya kyauta. Sai bayan sallan Isha ya shigo, zama a falo yana jin tarbi a hannunsa. A hankali ya jinga jin wani sanyayyen kamshi na ziyartar hancinsa. Da kansa yana kallon inda yake jiyo kamshin. Balaraba ce take saukowa daga matattakala cikin nutsuwarta. A sirrance ya sauke ajiyan zuciya, ya sunkuyar da kansa wani abu na tsunkulinsa Ta karasa dining cikin nitsuwa. Ta gyara komai da yake wajen. A hankali ta zauna a kujerar da yake kallon sa. Kansa a ƙasa bai dago ba. A hankali ta ce, "Barka da dare." Dago da kansa yana kallonta. Minti biyu sannan ya ce, "Barka, kin wani lafiya?" Lafiya lau ta faɗa tana wasa da hannunta. Ya ce, "Ya ƙarin haƙuri kuma." Alhamdulillah. Shiru falon ya sake yi, tana sake-sake a zuciyanta. Shi kuma yana ƙoƙarin cika carbinsa, sai da ya kammala sannan ya ajiye ya ɗauko wayarsa. Nan ban Halisa ya kira, tana ɗauka yace ki fito mu ci abinci. Kashe wayar yayi ba tare da ya jira jin me zata ce ba. Nan ban azima yake nema sai ga ta shigo cikin uban kwalliya da kananun kaya waɗanda suka dame ta. Ba ta fiska ya lokacin da ya arba da ita. Kusa da shi ta zauna tana gaishe shi cikin wani irin salo. A dakile ya amsa yace Wannan wani irin iskanci ne da zaki fito da kaya irin wannan a jikin ki? Azima ta sun koyar da kanta tana faɗin, yallaɓai laifin laifinsu. A fusace ce, ba doguwar magana nake nema ba. Magana ta ta farko ta ƙarshe, kada ki sake fitowa da irin wannan kaya. In za ki saka kayanki, ki saka ke kaɗai ba sai kin nuna wa jama'a ba. Gida cike da mutane za ki fita da wannan shashancin? Ganin ransa ya ɓaci yasa ta fara bashi hakuri. Ko sauraron ta bai yi ba yana furin cin abinci ransa in yayi dubu ya ɓaci. Balaraba kuwa ta ji daɗin abin da yi wa Azima. Ta lura ta yi shigan ne domin ta ja hankalinsa a ranar da ba girkinta ba. Dariya kawai take a cikin zuciyar ta ce, Wallahi wannan mutumin wani lokacin yana burge ni da halinsa, buɗaɗɗen mutum ne. Gyaran murya yayi, Balaraba ta miƙe da sauri kar ta samu rabanta. Azima ma ta miƙe jiki a sanyaye. Ta ja ɗaya daga cikin kujerun wajen ta zauna. Ita kuma ta fara zuba kowa abincinsa cikin nutsuwa. Halisa ma ta yi sallama ta shigo. Ita ma an sha kwalliya kamar masu zuwa gasan fit da kyau. Gara ita ma material ne a jikinta ɗinkin riga da siket. Kusan irin na Balaraba ne kalan ce kawai ya bambanta. Gaishe shi ta yi amsa mata ba tare da ya kalle ta ba. Sama-sama suka gaisa da junansu kowacce ta danne kishinta a zuciyarta. Balaraba ta zuba wa kowa nashi ta zauna ta fara cin nata cikin nutsuwa. Sarki ya ji daɗin girkin Balaraba sosai. Sosai ya buɗe cikinsa ya ce ya koshi, ya giti shi ya goge bakinsa. Da kuzari a jikinsa ya miƙe ya bar gurin. Falo ya koma ya zauna. Su ma dai su Halisa sun ji daɗin girkin sosai, shi yasa babu wacce ta yi ƙorafi. Suka cika filit su suka yi tas da shi. Kowacce ta tashi tana goge bakinta. Balaraba ta gyara wurin tsaf, ta isa inda suke, ƙasa-ƙasa yake kallonta, ganin tana ƙoƙarin fita, sannan ya ce da ita. ina zaki je kuma duk gashi nan muna zaune da junanmu a takurai take jin jikinta kasancewa tana cikin halin rashin tsarki wannan motsa jikin da take yi duk bat ɗinta ya jike haka take a rana sai ta sanya sau biyar ta ce yanzu je in dawo zan watsa ruwa ne nan ma akwai toilet kin shigo kenan ki dawo ki zauna wannan halin nasa yana bata haushi wallahi to in ta dawo ta zauna yana da faɗin da zai bata ne ko ohon masa zama dai a kujerar da yake dab da bakin kofa ranta duk a bace. Duk ya lura da yanayin da take ciki. Azima sai watsa mata wani ɗan iskan kallo take yi. Ita ko Halisa sai hira take masa yana biye mata. Goma saura suka yi sallama kowace ta nufi fat ɗinta. Falon ya yi shiru daga shi sai ita. Miƙewa ya nufo inda take zaune. Balaraba ta san koyar da kanta tana jiran ta ga me zai yi. Kulle kofan ya cire kiɗin. Ta kalle shi bakinta yana rawa ta ce, Mm, mm, ina da uzuri, ina, ina da uzuri a wuri na fa. Yanzu zan bi ta ne in dawo, na kuma ka kulle kofa. Tsayawa ya akan ta yi mata rumfa. Cikin wani irin voice ɗinsa ya ce, Me za ki je ki yi? Hmm? Kin ce wanka nan babu toilet ne? Girgiza masa kai ta yi, ya ce to kin gani? Tashi mu je ki gyara mun shimfiɗa ta. Ɗauko daradaran idanun ta tana kallon sa. Lallai akwai rigima kenan, matuƙar san halin da take ciki. Yaya za a yi ta faɗa masa? Hannunta ya kama ya miƙar da ita tsaye. Zura hannunsa ya rungumo ƙugunta suka fara tafiya. A haka suka dinga hawa matattakala don rabin jikinsa a jikinta. lokaci guda ya soma neman nutsuwarsa. Zama ta yi a gefen gadon ya shiga cikin toilet. Ya fito ɗare da alwala ya ce, Ki shiga ki yi wanka sai ki ɗauro alwala ki fito mu yi nafila. Babu musu ta miƙe ta shige cikin toilet ɗin. Wanka ta yi sosai ta sanya toilet ta goge jikinta ta mai da kayan jikinta. Ta fito ta ga ya shimfiɗa da duma yana tsaye na jiranta. Hijabi ya miƙa mata ta karɓa amma bata sanya ba. Iƙama yake so ya tayar kalle ta yana faɗin. Ki sanya mana. Alisa ta ce, ni da tsarki. Ya ci wani irin faɗuwan gaba amma da yake namijin duniya ne kawai sai ya maske don kar ta gane ya yi minti biyu yana nazarinta daga bisani gida da sallan shi zama ta a gefen gadon cikinta a sanyaye ya rade kan dadduma yana addu'a har ya fara gyangyaɗi ya miƙe a nitse kashe wutan ɗakin gadon ya nufo balaraba ta yi tsoro tana kallon inuwarsa sai da ya zauna sannan ya ce jallabiyan da yake jikinsa babu zato ta ji ya janyo ta jikinsa gabanta ne dinga faɗuwa ɗip ɗip ɗip zip ɗin da yake ƙoƙarin zugewa ta yi saurin dabe hannunsa kansa ya zira tsakanin wuyanta yana sakin ajiyan zuciya dake dake kokarin hana shi take yi amma sai da nasarar zuge mata yana zuge zip din ya cire rigan ya jefar ya kwantar da ita yayi kasan shi ya yi mata rumfa bararaba sai motsi take da bakinta ta kasa cewa komai duk inda ya kai hannunsa sai ta kai nata duka kokarinta na hana sa abin da yake sanyi amma gaba ɗaya sai ta kasa hana sa sai ma jikinta da yi la'asar sakamakon wani uban soyayya da yake zuba mata Balaraba ta ji kaman ba a duniyan take ba, Ta shagala bata ma san san da ya nasarar cire mata breziya ba. Ai kuwa ta ce. Amma yana mata wani salon tuni ta bada kai bori ya hau suka hau soyayya irin ta ma'aurata. Sarki ya sha matukar wahala kafin ya samu nutsuwa. Balaraba kan jinta take a sama ta manta a wace duniyan take. Ita da shi sai sauke numfashi suke. Wani irin kullewa marasa take masa, shi kansa ya san ba duka ya zubar ba. Yanzu shi damuwarsa zai iya shiga mugun hali. Matukar bai samu ya yi sex ba domin shine kat, shine zaka samu sukuni. A galabaice kira sunanta, ta amsa muryanta yana rawa ya ce, Ki yarje min na je wurin ‘yar uwarki na biya bukatata, ina cikin wani hali. Sosai ta tausaya masa cikin raunin murya ta ce, Babu damuwa, ai dama amfanin mu kenan, na yarje maka ka je kawai. Miƙewa yana zira jallabiyansa albarka kawai yake saka mata. Sauka ya daga gadon ya ɗauki makulli zai fita. Ta kira sunansa, ya juya ya ce, Menene, mm? Ki yi haƙuri, yanzu zan dawo. Shiru ta yi, haka kawai ta ji ƙwalla na ƙoƙarin zubo mata. Ya fice da sauri, Azima ta bi Halisa da wuriya, saboda haka sashin ta yi nufa cikin duhun dare. Don ma akwai hasken fitilu a gaure a wurin. Azima na zaune a gefen gado ta sabka uban tagumi tana ta tunani. Kana kallonta ka san akwai abin da yake damunta. Ta ci ana buga kofa. Ƙoƙarin tashi ta yi ta ji ƙaran wayanta. Tana dubawa ta ga sarki ne. Hannu na rawa ta ɗauka. Ya ce, buɗe min kofa. Jiki na rawa ta je ta buɗe masa ya shigo ya mayar da kofan ya rufe. Kai tsaye gadon ya nufa ta bi shi a baya. Tana shiga ta ganshi yana kokarin cire riga. Ta ce lafiya yallaɓai. bai Kwanciya yayi a gadon yace "Zo." Azima ta gane me ke da akwai. Zuciyanta ta ce mata Allah ya kawo miki shi har ɗakin ki. Da sauri ta nufi firji ta ɗauko lemo mai sanyi ta so kusa da shi ta ce, "Yallaɓai, ta shiga fara shan lemo, na sauran ka bace yake." Sama sama yake jinta ya mika hannu ya karɓi lemon wanda yake hannunta. Ta buɗe masa ya shanye tas, ta karɓi roban ta ajiye. Kashe fitilan ta yi ta rungume shi, cikin mawuyacin hali ya biya wa kanshi bukata. Yana gamawa ya ji wata irin muguwan kasala ta rufe shi. Da ƙyar ya koma patch ɗinsa, Balaraba tana zaune ta rabka uban tagumi, jiran dawowarsa kawai take yi. Ya shigo ta bi shi da kallo. Ya shigo ya kwanta babu abin da ya ce mata. Kusa da shi ta je ta kwanta gabanta yana faduwa. Da ƙyar bacci ya ɗauke ta mai cike da mafarkai. Asuba ta farkar da shi. Ya daga kafa zai sauka kafar ta guwa. Yayyayi take motsawa. Wani irin yam take masa Kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce ta fita daga bakin sa Yunkurin daga kafan ya sake a karo na uku ta ki motsawa. Hannu ya sa ya dago ta ya ji wani irin yam marar daɗi. Dole ya sa ya saurin ajiye ta saboda wani irin abu da ya ji har tsakiyan kansa. Zuba duk ta jika masa jiki kamar babu sanyin asuba. Salatin da yake yi ne ya farkar da Balaraba ta miƙe zaune ita ma bakin tana faɗan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wani irin mummunan mafarki da ta yi. Hannunta ya kamo ya rike tam suka kurawa juna ido Gumi ta goshinsa yana yi, yana cije baki. Bakinta yana rawa ta ce, Yallaɓai, ba, ka da lafiya ne? Da kira kiɗa mata kansa ya ce, Ƙafata ta riƙe min. Gabanta ne ya faɗi cikin zuciyar ta ce, Kar da mafarki na ya zama gaskiya. To fa, kuma dai, ƙafa ta riƙe kuma? Anya wannan ba aikin su baba waziri bane kuwa da wannan ɗan tsiton nasa da yake cikin ɗaki a kulle? To,